العقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake rayuwa wannan masallaci mai albarka da saltasar Abubakar da kiyanan shi gwiwa a jihar Sokoto inda muke karatu tafsirin Alkur'ani mai girma a kowace rana cewa da kuma watan Ramadan yau Laraba bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan jiran maza Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kafin mu ci gaba an ce wani ya zo ya musulunta ko Allah ya sanar da ne ko ka ko ya ka ko

sai mai yin wanka daga aski ita ya aski ya yi kyau kai wanka kai aski ka fara sallah kan tsawon da ne kan zafin ka ya kasance an biya wajen da ya ka muna ruwa Allah ya yi albarka da wannan musulunci haka Allah ya sa ya yi karuwa ne da musulmi gaba daya. Nan ka asara ta hadisi mutane kuma ta fitar abin malik kaza abin yin maliki yawon yin jini maliki yawon yin jini maliki yawon yin jini rauni na fi'u muna nan cikin tafsirin suratul kahfi kuma jiya mun tsaya aya ta 32 mun tsaya ayoyin da ke magana game da game da wasu mutane da suka je suka ce ba su zauna da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ce ya jiya fadda talakawan da aka yi shi su Abdullahi bin Mas'ud su Bilal su Ammar su Suhaib su Khabbab wasu ba su zauna tare da su ba dole dole Ah, sai dai a aje musu nasu aji daban waɗanda nasu aji daban annabi bai zamna da su daban yau gobe ya zamna da su da talakawa daban sai Allah tabaraka wataala ya nuna musu cewa ayat 31 muka tsaya sai Allah ya nuna musu ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi cewa ya jula zuwa ga masu iya ba talakawa kuma Allah tabaraka wataala ya nuna mai falalar wa'annan talakawa masu ambaton Allah safe safe da yamma kuma ya nuna ya musu alƙawarin aljanna ai su talakawa wanda suka kagoje ambaton Allah talakawa ne ko ba su kuti Allah ya musu alƙawarin aljanna jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرك متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت متفقا يو زمو تاش ايه 32 ان الله زي بامو labarin من wata aljanna ta nan duniya kai yanzu dai Allah ya nuna cewa ba komai bane don ba ku imani ba ba komai bane don kun ce talakawa ku kuna gani kuna da kuɗi ku bayya ba ku misali mai kuɗi ma zai iya zama talaka yau iska ce mai daɗi iska iskoshi suka so kafi dama wasu tafi ta kunshi kistoshi ne da labarori yau zamu tashi wasu kissa mai dadi a cikin wasu tafi wanda ba ta nuna mana cewa ba komai bane a rayuwar duniya Allah shine wani abu imani shine wani abu kudin daga nan duniya ba suna iya kare ba ba su da tabbas Allah tabaraka ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك أدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت تُبْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا الله يشي وَضْرِبْ ما يشي يا محمد يا سيدي محمد فضل أي إجعل تسلنا له غريب أي للكفار مع المؤمنين ألا تكافرين تعيد من الليل كسنيا مثلا كما سوى مثالي قرآن تشيك للمثالي أمرني hali misallai iskoshi wata duk wata hanya da za ta jawo hankalin mutum idan hankalin ka bai jawo ta wannan hanyar bai jawo ta wannan hanyar idan baka fahimci wannan baka fahimci wannan dan shi wata ra'ayi umuri wata ra'ayi hali wata ra'a bada misali wata ra'a bada kissa a bada tarihi a da darasi daga waɗannan abubuwa ake su ka dai fahimta ka dai fahimta ba wanda ake bota mana gaskiya sai Allah ka fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ka fahimci akwai ranar sakamako wannan ne sakon da musulunci ya zo da shi in ka fahimta ka sai kai abin da aka umurce ka domin ka samu makon kuma ka nisanci da abin da aka hana ka sai Allah ce ka ba su misali da wasu mutane guda biyu ja'alna li ahadihima ku ji abin da Allah ce ja'alna li ahadihima mu muka sanya ma ɗaya daga cikin su kai muka ba shi gonan nake guda biyu min a'nabi kuma gonan nake nan na inabi gonan inabi ita ce mafi kimar gonan ko yau in ka je kasuwa sayan inabi ba kamar kuɗin mangoro yake ba ko kuɗin lemu ko kuɗin ayaba duk inabin da yayi nauyin lemu to kudi ne sunnin ne ka kudin lemu kai ka sani wajen sesuwa zaka gonar inabi ta fi gonar dabino ta fi gonar lemu ta fi gonar duk wani kayan ta ce gonar inabi ta ce babba sai Allah ya ce ja'alna ni muka sanya lahu gare shi a jannati eh, da ahadin ma ga ɗayan su jannati ne mina alabi wato musulmi da kafiri wasu malamai sun ce wa da kane ne wa da kane ne dan uwan mijin ummu salma ne da abu salma da dan uwan shi mutum ta lokacin lokacin bani Isra'ila ne ala kulli halin Wani lokaci dai ne mutum biyu ne yi da kafiri ayan kafirin sai muka sanya mai gona guda biyu Allah ya bashi ina ala da kuma gona ba kowace irin gona ba gona ta ina mafi girman gona kenan wa hafafnahu ma bi nakhlin kuma muka kewaye mai ita da itacen dabino yanzu gona abin da a ciki gona ta ce inabi daga waje kuma an cewa ta da itacen da dino domin inabi zai da ƙarfi inabi lafilafi yake amma da dino ƙarfi gare ko itacen da dino ƙarfi gare shi sai Allah ya sa gona ta iyaka da da abinda a cikin ta inabi ne da dino kuma da shi aka zagaye ta wa afallahu ma bi nafsin waja'alna bainahuma zar'a kuma tsakanin waɗannan gonakin guda biyu sai Allah da Allah ya ce wa hafafnahuma mu muka cewa mai da dabino waj'alna mu su Allah muka sanya bayan bazara tsakanin wayannan gonakin guda biyu muka sanya mai kuma wasu yan gonaki wasu yan tsaro suna fitowa da sauran abubuwan da yake so wato gona ainihin ta ta inabi ce gonakin guda biyu duk inabi a ciki, mafi tsada abubuwa sannan muka cewaye gonakin da dabino mai karfi cikin itace mafi karfi cikin itace da kada wani abu ya samu gonaki sannan wa afafnahuma bi naqlin waj'alna bainahuma zar'a tsakanin gonakin guda biyu muka sanya tsaro jannatin jannatayn ta ukulaha kanan kowace cikin ɗaya daga cikin biyu nan na gonaki ta zo da tsironta cikakke walam tablim minhu shay'a babu abin da ya rage shi? wata gonar ba ta abin da yake ta wannan gonar tana buhu ɗari amma dai bana ta yi buhu 99 ba a'a walam tablim minhu shay'an komai ba ta rage ba wata duk shekara aka kashi noman gonakin sai Allah ya sa musu albarka babban abin da aka yi samu da irin wannan gonar shi aka samu kowace ta kawo shine ce walam tablim minhu shay'an sai ce Allah ya kuma wa fajjalna ila ma lahara mu muka sanya koran mu tsakanin su wato ba shi yayi ban ruwa ba ba shi yayi Allah ya sa a samu ruwa wannan shekarar ba ba shi yayi roƙon ruwa ba a'a shi gonakin akwai koran mu suna yawo duk abin da ake Allah ya yi ko gona gonaki guda biyu aka ba shi ba gona ɗaya ba kowace gona ta iya zuci ba ta lemu ce ko da dino ko wani karamin ƴaƴa ta ba mafi tsada aka kewaye mai waɗannan gonakin da dabino sannan aka tsaya tsakanin gonakin guda biyu aka tsaya na wasu shifti-shifti da tsaro da yake so ku awon ya ji kyawo sannan kuma aka sa mu suna kai suna kawowa ba su yayi wahalar ban ruwa ba sannan kuma ba su yayi roƙo a yi ruwa daga sama ba ba su ya aza hannu da gaba ba ina tsarin za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ba sannan wa kana lahu samar haka muka bashi kuɗi samar bana ya yi ya dauka na yayin ta kuma ya dauka duk wani abu na kuɗi muka ba shi dinari muka ba shi azurfa muka ba shi wato muka ba shi abubuwa da yawa Ban tinga gona shi ne kuma ga dukiya fa qala li sahibi sai ce ma aboki ne musulmi wa huwa yuhawiruhu yana yana tattaunawa da shi sai yace ana ni in Allah ya bashi fa Allah ya ce fa qablahu ma bi nafsi waja'alna dum muka yi ta sai yace ana aktaru kama malal ni nufi ka yawan dukiya wannan shi ne halin butulu Allah ya ce ni ne mai ni ba shi lissa kun azu Allah fa yake shi yake mai amma da kashi magana wajen bugun gaba sai ce ni ni adda ana aksaru ne kamalan ni na fika yawan dukiya wa azu nafara na fika yawan yan uwa wanda in an kashi ya ci kon kashi wani abu da su kare ni wannan shine halin na cikin dan da kaji mutum na ni adda naune sai ne butulu ne na kwarai yana tuna Allah ya bani duk Allah ya bamu misali sai ce ni bashi ni yi mai kaza ni sa mai kaza ni sa mai kaza je shi fadin hali ne sai ce sai yace ana aktaru min kamalan ni ni fika dukiya wa azu na farani fika je mai yan uwa hali ne na maki Allah hali ne na mai butulci ga Allah yayi alfahari ma wanda baya da yace ni ina da dukiya ni adda mulki ni adda digiri ni adda kaza kai baka da wannan ba hali ne na mutumin kwarai ba mutumin kwarai tawazu yake in Allah ya bashi tattasar da kai yake mai da lamarin yake ga Allah kamar da zamu ji wannan zai wa dan uwan shi wa'azi yake ga yadda ya kamata kai kun ga ni ya zage wani dan uwan nashi ko ya nuna ne cewa na fika dukiya na fika yawan dan uwa wato yayi suka ga yana shi ba kowa bane wada kala jannata ya shiga wannan gola tashi shi da wannan mutum yana yawo da shi ra gwada mai fika Allah ta huwa zalimun li nafsihi alhali ya zalunci kai ne domin yayi kafirci yayi butulci ga Allah ya yi tsammanin alfahari ya kai sai mutum ya je duba gona sai ko kamfani ne yana daga kai yana yana alfahari yana tafiya guda guda Allah tabaraka taala ya soki ne irin wannan yace wa dakala ya yace ga wannan gona tashi wa huwa zalimun li nafsihi alhali yana mai zalunta kanshi qala yace ma abunnu an tabida hadi abada ga kuskure na biyu yace ma abunnu an tabida hadi abada ban tsammanin wannan gonar ta kare har abada wannan ita ce wauta ta masu kuɗi in ka tashi cikin kuɗi sai kai tsammanin ba za su taba karewa ba wannan shine wauta ta masu lafiya in kana da lafiya sai kai tsammanin ba za ka taba rashin lafiya ba wannan shine wauta ta masu mulki in kana da mulki sai ka tsaya kai tsammanin ba zai taba ƙarewa ba ko dai wani ya faɗi gabaki ko kuma aikin ka ya nuna haka duk lokacin da Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka Allah ya baka mulki ko Allah ya baka wata ɗaukaka ka dinga bugun gaba ko baka ce kana tsammanin bai karewa ba aikin ka yana ta tsammanin baka bai karewa kaga ku koyi ne da duke ne bayan yawa wancan alfahari yace ma azunnu an tabida hadi abada wasu su ganin suka talauci yana samu wanda bai da wayo ne shi ya inda yake investment ya inda yake sa dukiyar shi ya san inda yake kai ta ta karu shine wannan ya ganin yawan dukiya sai da yadda ta fito da fita ina inaji an cewa yake da dino ban bukatar ruwa ban ban a yi fari ga ruwan shi suke yawo ma azunnu an da hadhihi abada bani tsammanin wannan gona har abada za ta karu sai wa ma azunnu sa'ata qa'imatun bi qa'imatan ni bani tsammanin ma za a yi tashi alkiyama ni ban yarda da wannan tashi alkiyama da suke magana ba wala irudu ila rabbi ko mun koma inda Allah mun koma an ce an tashi a tashin kiyama la dan ajidanna khayran minha mun qalaba za a bani wanda tafi wannan a shanai saboda ainihin Allah yana so ya bani ran je ta zai zai bani haka waɗanda ba su da wayo suke tunani wanda Allah ya ba duniya son shi yake yi kuma Allah tabaraka ta'ala yake kullan numiddu haula'i wa haula'i ila ta'i rabbika mu muke ba wa'annan mu'minne muke ba kahire daga ba su ta ka. ba da dukiya ba da lafiya ba da mulki bayan nuna Allah yana son ka Allah ya ce kullun numiddu kullun numiddu haula'i wa haula'i kowanne sun muke ba wannan muke ba wannan amma shi wannan tunda an bashi dukiya an bashi duniya an bashi wannan gonaki sai ya rubu sai ya ce ai ko an je lahira inda Allah shi za a ba wanda yafi yawa domin shi Allah yake so ya kai wancan ne an samu ku kiyaye sai da aka yanzu abin da ya fara ya fara suka ta yi ko yace ni na fika zuciya na fika yawan ɗan uwa sai ya fara girman kai ya fara nuna cewa shi ya haɗu saboda haka wannan abin Allah ya bashi ne da saboda wani matsayi da yake da shi sai ya yi kare sa ba za ma a yi tashi alƙiyawa ba ya je su uku ne uku ne uwa ne yayin قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله رب ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا Allah kuma ta tsara cewa cewa ala lahu sahibu sai wannan abokin nashi musulmi sai ya ce mai ko wannan dan uwan nashi wa huwa yana magana da shi da muhawara da shi bayan ya gama jin abin da ya faɗi sai ce aka bil ladhi khalaqaka min turab yanzu kana kasance ma wanda ya halice ka daga ƙasa bai fara da ramuwa da kai ne ba sai zaka cewa kafiri kuɗi sai ya fara abu da yayi na uku shi ne ya tsoki Allah ya ce baya tsammani ana tashi alkiyama haka yake ta mai da'awa kai kasance kai ne yake rama ma ya kasance an taɓa Allah kake fushi ba ya taɓa taba ka ba yanzu abin da ya fara ana azumin kamalan me ya fara ce mai ana aktabu min kamalan wa azu na fara shi da ya fara yi shi dan uwan nashi ya fara kuka amma da dan uwan nashi ya zo ramawa sai fara rama ma Allah sai ya ce aka farka billahi khalaqaka yanzu kana kafin ce ma wanda ya halice ka duk wanda yake fushi in shi aka taba ba Allah aka taba ba to wannan ba fushin Allah yake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance komai aka yi mai na hakuri amma ya taba Allah to yanzu kan baya hakuri yana ramawa zaka ya kai ne da'awa ya kai ne wa'azi ya kai ne kira zuwa ga Allah kai hakuri da wanda ke ka da wanda ke zage ka da masu ka halittarka da masu ka baka da ajin hannu da masu ka baka iya ba da masu ka baka waye ba kai hakuri da su amma ya taba Allah to kai kokari karama ma Allah wannan shine addu'ar shi awajibi ga duk wanda ya taba Allah ka nuna fushi ka nuna damuwa ka nuna ba ai daidai ba ka fara gyarawa in ce zai taba kai taba Allah in za ka yi mai gyara akai taba ka da yi ka fara yi mai gyara inda ya taba Allah a fara kare haƙƙin Allah haƙƙin Allah shine da farko sai ce aka falta billahi khalaqaka min turabin yanzu kana kafirce ma wannan da ya halice ka daga turbaya kuma min nutfatin sannan da digun mani domin bayan ya yi girman ka ya alfahari tana ba kowa kake ba da ƙasa an kai ka nake da yanzu ne wa'azi sai kana kace ce ma wanda ya halice ka daga ƙasa kai da aka halitta daga ƙasa thumma min nutfatin sanan da digon mali thumma sawwaka rajula sanan ya je ka ga mutum ka ga adam ka ga wanda ka haka ita kai alfahari cewa kana da aljanna kana da gona lakinnahu wallahu rabbi sai dai ni wannan da ka kace ce ma shine ubangiji na shine Allah ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada ni kan bani shirka da ubangiji na da komai ina magana shirka wancan cikin abin da ya fadi akwai shirka ciki babu abin da yake nuna shirka shine hada wani da bauta wai Allah amma malamai sun ce shirkar da a ciki ya mai da cewa nashi ne ana aksaru min kamalan bayan Allah ya ce shi ya bashi sai ya nuna cewa shi shi adda zaka wannan magana Allah ya ya baka ka zo kai alfahari ka ce kai adda wani Allah ka sanya kanka wani tamka ga Allah ne wannan ayat tana cikin ayoyin da malamai ke kafa hujja da su wasu cewa da kafirci da shirka duk ana muke lakin abu daya dama abin da shirka shine ka hada wani da Allah shi bai hada wanda Allah wajen bauta ba abin da yayi kawai yayi alfahari ya ce ba a tashin kiyama wanda yake ba tashin kiyama shi ce mashirka ba wanda yake ni ban yarda akwai Allah ba ba shi ce mashirka ba wanda yake ni ban imani da Annabi ba shi ce mashirka ba wannan kafirci yake ce mai shirka shine ka hada wani da Allah wurin bauta Allah ya baka ce na ne ko ka shiga musiba ka kira wani Allah ko kuma kace akwai Allah da ake bauta ba akwai wani Allah da ake bauta ba wannan shine shirka amma nan Allah bai faɗi yayi hakan ba abin da Allah ya faɗi yayi kafirci ne ba shirka bane amma sai da awai wajen bashi ansa yace wala ushriku bi rabbi ahada ni kan ba ni shirka da ubangiji ya ba ni hada kowa da shi wurin bauta sai malamai suka ce taujihin shirka a ciki domin ya nuna shi adda watan ba wani abin bauta ya kira kuma bayan Allah ba abin da yayi shine ya kira kai ne ya ce shi adda bankin Allah ya ce Allah ya ce shi ya bashi bayan ya gama mai da jefin Allah sai ya fa sa rabbi an yu'ti wa sai ce walaula idda khalta jannataka sai zo mai na biyu bugun gaba da yayi da shi adda sai ce walaula in dakhalta jannataka da dai lokacin da ka shiga gonarka kulta ma sha Allah la quwwata illa billah da ka karanta wannan addu'a kace ma Allah Allah ya ga dama yabban wannan abin la quwwata illa billah babu mai karfi sai Allah wata ta bai dan Allah karfi kenan haka ya kamata kowanne ne yayi hadisi ya tabbata cewa duk wanda Allah ba wani arziki na dukiya Allah ba wani arziki na 'ya'ya ya shiga cikin jiba yace masha Allah la quwwata illa billah to Allah ba zai gwada ne abin da yake ci gare su ba wato wani babban musuwa ba za ta same shi ba zaka addu'ar da ya kamata kake yi kace da kabo mota ka kaji dadi ke ci bugun ka sai kace masha Allah la quwwata illa billah ba yaro zaka ce ba ka sai ni sai motar da ba ka kai sai motar da ko ni kuɗin ka ko ni wahala ba ka wajen nema kowa ya san da haka akwai wani a unguwar ku ba sai an je ko ina ba ya fika karfi ya fika dubara nema Allah bai ba shi ba sai ya zama dan dako wani professor ne na business management amma yana yana wani aiki bai taɓa zuwa makaranta ba ba abin da yayi kille kawai yana nan sai ya ya zan professor da business management to ne ko shi ba shi aiki da kike yana ba shi yana ba shi dukiya wannan na ƙarfi gare amma sabkali yake na wanda bai da karfi wanda bai da karfi Allah ya ba buhuwa sai shi ko dinga sauke mai daga mota yana sauke daga mota ana biyan shi ka ba karfi na jiki yake sa samu ba zaka in ka samu duk abin da ka samu na dukiya kuma da kace masha Allah la quwwata illa billahi masha Allah abinda Allah ya so ne ya bani babu mai karfi sai Allah karfi na dubara karfi na jiki karfi na ilimi karfi na sanin nema duk ga Allah ya yake haka ya kamata ne ya kasance na tawabu ba ba dukiya ba duk abin da ka samu bai kamata ka gode ma kowa ba sai Allah sai ka fara gode ma Allah sannan ka ce wani ta hanyar kai samu sai ma na gode don Allah annabi ya ce la yashkuru Allah ma la yashkuru nasa wanda baya gode mutane baya gode ma Allah amma mu mugun kuskure ne wani ya baka ko mukami ko kwangila ko wani abu kai tsammani shi ka gode ma sai ya mace ka Allah ya kaddaro ka samu ka samu dashi annabi sai da ya iya tauhidi annabi da ya san Allah sai da kowa mutanen makka suka kore daga da makka da shi da ƴan uwan shi da mutanen shi wanda suka yi imani da shi suka je madina mutanen nan na makka suka bi su yakin bada mutanen madina din nan da wanda suka hijira suka taimake shi suka kare shi suka suka yaki tare da shi daga mutanen nan na makka suka saki dawo wata shekara yakin uhudu har yanzu dai mutanen nan na wanda aka kare shi suka fito suka yaki da shi suka yi wahala aka kashe 70 cikin su aka raunata 70 aka kashe mai tsabafan shi suka saki dawo ga wasul azab wayannan mutane suka fito tare da shi suka ce makai aka yaki aka saki fituwa yakin kaza yakin kaza ya fito da susulun hudaybiya aka mai da su suka koma tare suka saki dawo fatan makka sai Allah ya ce makai ta ka bude makka sai samu nasara ga wayannan mushrikan wayanda wayannan mu'minan su suka yi taimaka mai wajen yaki ya samu nasara amma da Allah ya tashi sai ce alhamdulillahi alladhi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu yace shi kada bi Allah kai kada kai wannan aiki yace alhamdulillahi allazi anjaza wa'adahu na gode wa Allah wannan wanda ya cika alƙawari nai wa nasara abdahu yalla sarkar da bawa ne wa hazama al-ahzaba wahdahu ya wace wannan ruzuna shi kadai haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda baka ce kai yaki Allah bai ba su dama ba za su tashi yaki ba zaka waye aiki Allah yayi aiki zaka su kuma da da din da mu musu yayi musu ihsani samu ganima a basu annabi ya da su Allah ya musa kawai aljanna amma wajen godewa ake gode ma Allah ya ke gode ma iyaka iyaka wani ya maka ni'ima ka fara gode mai baka yi sujudu koyi ba ka fara cewa alhamdulillah Allah ya gode Allah ya sa ka samu wannan aikin sai ka ce ma wanda ya samu maka aiki na gode kai maka yi kokari amma da azuke ka san waye baka aiki Allah ya baka aiki domin ya gara ma shi an samu offer ta zo ya zanka muku baka da rai sai azaba gawa offer ba za a bashi sai an je an samu offer an dawo idan baka da lafiya baka isa ta aikin idan baka da ka ka samu ciwo hausa ko kuma Allah ya sa mai a hana maka offer don haka Allah shi ya yassare sauke maka hanyar da kake samun komai zaka Allah ya baka ka fara gode ma masha Allah la quwwata illa billah wannan addu'a masha Allah da la quwwata illa billah ko masha Allah la quwwata illa billah ko masha Allah la haula wala quwwata illa billah wannan duk ana karanta su lokacin da aka cikin wata ni'ima sai ajjali ni'ima ko wani ka gani da ni'ima in ka ga wani da ni'ima sai a ake ke cewa ma sha Allah barakallahu lahu wata ta ma sha Allah tabarakallahu amma ya kace ma sha Allah barakallahu lahu wata duk abin da ka gani na ni'ima gare ka ne ko ga wani ne kamata ya kace ma sha Allah haka Allah ya so kamar san ma Allah karfi zaka ayin gaskiya ne shi abin da yake dun baka hadisi ya tabbata wani mutum cikin mutanen Madina yana da kyawu sosai jiki sai ya cire fati ne yana wanka sai wani ya biya cikin mutanen Madina sai ya ga jiki ne zakke sai ce ka a jiki wannan mutumin kyau sai aini ya kama sai da kowa da suka tsume ga jiki sai rashin lafiya ta kama shi ya fadi haka ja ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a alama yaqtulu ahadukum akahu dan Don tsayan ku zai kashe dan uwan shi halla barak kisa bai ce barakallahu lahu bai ce masha Allah barakallahu baka in kaga wanda dukiya da jawo in kaga wanda mota da jawo kuma dai ka ce masha Allah barakallahu lahu kuma sha Allahu tabarakallahu in ka karanta wannan addu'a ko ka ce mota tana da kyawu aini ba za ta samu ba watan kandun baka ba zai same shi ba annabi ya ce al ainu haqqun kandun baka gaskiya ne da akwai wani abu da kai rigar kaddara da kandun baka ya riga kaddara watan da akwai wani abu da iya samu mutum ko ba kaddaro ya same shi ba in wani ya ga mota ke ce ka wannan mota ta yi kyau to inda akwai wani abu da ke aukuwa ba da kaddara ba da motar da ta accident ko ba ai kaddara sai accident ba kun ga shi abin da to sosai ko to bale ma in yace in dun baka ne yana da karfi to lalle motar ta za ta yi accident lalle motar ta za ta yi kama da wuta ta yi kaza ta yi faci gogobe da ai dun baka da yake wata ran ko motar ta yi faci ko ta yi accident ko wani abu ya same ta haka nan tufafin ka wani wani rinji kawai tufafin ne yayi kawo amma yana kama ka da sharadin ke ba ta da alkaru ta bayi wani masa amma yana kana kan ta alkaru sabahi wal musa ya karanta kai ba zai same ka ba amma yayin sa'a ka tashi da bacci baka kai sallah ko ka sai ta makanta ta sabayi ba mu ga shi ba kanta a samu misali ba kasa hula ta yi ma kyau su fafi kasi ma kyau wani ce kawai ka ga hular wancan ta yi mai kyau sosai in bai da kanzun baka ne bai da ƙarfi sosai kana ɗaga ta hular ka ta faɗi ka saka ka taɓa ka rasa me yasa hular ka ta faɗi ko ka shiga wani waje kawai ta buji wani abu ta faɗi ko ta buji wata kura ta duk kyawun ta ya lalace ko kawai wani abu ya wata kai zufa sai ga duk faɗin ka da suka yi kyau sun lalace in kuma kanzun baka ne ya yi yawa zai ya wuce nan zai ya wuce nan har ya kai zuwa ga ya samu jikinka ko wani makauta ko wani gaba jikinka ta lalace don ka yace da kawo mutum shi ce din kansa a kawo sabani wani masa Sannan shi iya ga abu da ya burge shi ce masha Allah in yace ma sha Allahu tabarakallah ko ma sha Allahu barakallahu laka sai wannan kanzun bakan ce ya fita la haula wala quwwata illa billah ita kuma annabi ya ce kanzun min kunuzul janna wata wata tuska ce cikin tuska aljanna duk mutum yace la haula wala quwwata illa billah sai an shuka mai ya shuka mai cikin da biyo cikin aljanna za ka yake da kyawu a kai wai la haula wala quwwata illa billah kuma fadin la haula wala quwwata illa billah sai anan sai baka da karfi baka da dubara don kowani abu kake so kowa ya kake jin tsoro idan al ya ce la haula wala quwwata illa billah tana maganin abu 99 mafi shi shine bakin ciki duk wanda kake jin tsoro ko interview zaka je kana jin tsoro za a hada maka fara na interview ga da dinga la haula wala quwwata illa billah ko ta kai wata kujera da kai ta fati za a yi congress da party kada ka la haula wala quwwata illa billah ko wani abu kake so kada ka ta duk wanda kake jin tsoro za ka kara sai kada ka la haula wala quwwata illa billah kana ka jin wata babu tubara babu kanci sai ga Allah shi ba wata dubara yake sai yanin ba ko bai da dubara babu mai wata dubara babu mai wani kafi sai sai Allah za ka ga abin mamaki dama Allah yana son ka dogara gare shi ne sai Allah ya nuna maka mamaki ya nuna maka lalle lalle shi ne abin dogara sai ce in sai dawo dan bayan na gyara da shakkar da ya ga Allah ya fara mai da shakka da Allah sai ya dawo mai jin kai da yake sai ai ba haka ya kamata ba ka shiga gonar kai alfahari kamata ya kace laula idda kalta jannataka da dai lokacin da kake shiga gonar ka kulta kace ma sha Allah la quwwata illa billah sai mai gyara ya ba shi maganin girman kai sai ya dawo kuma zagin da ya yi mai sai in ka gani ana aqalla fi kawalan malan wa walada ni in kana ganin dukiyata ta bata kai ka ba ƴaƴana su kai naka ba fa sa rabbi an ni khayran min jannatika dai ubangiji na ya bani abin da ya fi naka ni ina da imani ka duk abin da ka rasa in ba ka rasa imani ba ka rasa ba duk abin da ka samu in baka da imani baka samu ba don me mumini shi ka sani duk abin nan da kake da shi kai mai kuɗi Allah zai iya bada wanda ya fi shi duk wanda ya kai shekara 30 duk wanda ya kai shekara 30 a unguwar su ba sai wata unguwa ba ya san mai kuɗin da ya talauci ya san talakan da ya kuɗi duk wanda ya kai shekara 30 duk inda yake duniya ya san unguwar su akwai talaka da bai da kuɗi yanzu ya yi kuɗi a unguwarsu akwai wani mai kuɗi yanzu babu kuɗi sun tsari zaka Allah shi yake bai Allah shi yake Za zaka ni in kana ganin ni ban kai ka yawan dukiya ba ban kai ka yawan ƴaƴa ba fa ta rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika zai yi ubangiji na ya bani abin da yake aljanna ka abin da yake gonarka wa yu'tila alaiha usbanan ka girman kai ka cika dauka kai game da gonarka Allah fa na iya sako mata azaba ka ce wai ma azunnu an tabida hadihi abada ba ni tsammanin wannan gonar ta za ta ƙare har abada to a nan duniya ma Allah wa yumsil alaiha zalim Allah zai ya aiko mata wata azaba min as-sama'i daga sama fa tusbiha sa'idan zalata sai ta kasance hoko ke kasashen hoko ta kasance babu komai gare shi kasance babu komai gonar ta ƙare ayyuka da kake ji da su ya kasance sun kare gonar ruwan ya kasance sun kare duk abin da kake ji da shi ya kasance ya tafi ya tafi ai fatin ya sa idan zalaka aw yusbiha huwa ba aw yusbiha huwa ghawran falan tastati'a lahu talaba وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها فيقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الله تبارك وتعالى شيء ودبام الأبائي au yusya ma'uha shi mu'minin na magana da kafirin sai ce mai ko kuma ruwan ta gaba ɗaya su fafi yanzu ruwan nan da kake alfahari da su ya ba sai yi ban ruwa ba ba sai yi roƙon ruwa ba ba su ruwan ka ko an ruwan sama ruwan suna iya kafewa walan tasabiya lahu talaba kuma za ka iya kawo su ba kul in asbaha ma'ukum gaw afa ne min tasfashu ah, suratul mulk a aiki ne ba ma hukum gawan fa man yatikum bima'in ma'in in Allah ya kwafe ruwan ku wa zai iya zo muku da wasu ruwa shine yace nan au ku kuma gawan ko kuma ruwan na cikin gonar ka su kafe walan falan ala hu talaba ba za ta iya zuwa ka nemo su ko ina ba wa uhita bi samalihi ya gama ga mai haka nan take wa uhita bi samalihi sai Allah ya lalata yayin itacin nan zuciyar da ya bashi alfaharin da yake ta bugun gaba sai Allah ta kusumma wannan gona cikin bala'i suka kawo fa asbaha al ka kaffai ala ma anfaqa sai dinga juya hannuwa ne ko in bala'i ta to sai dinga juya hannuwa ne in ne la haula wala quwwata illa billah sai juya in ne ne ma mun ne na kai kai kai je kaza kaza kaza sai ya kana juya hannu sai da ke juya ka yi shine fa asbaha al ka kaffai sai waye gari yana ta juya hannu nai alama an faka jiya. game da abin da ya kashe da wahalar da ya yi ga samun wannan gonar da abin da ya yi na kula da ita wa hiya khawiyatun ala urushiha da ta fadi akan duga ta ta fadi akan kwabiyin ta watan gonakin da itacen da biyo sun fadi gaba Allah ya kuma masifa sun faɗi. wa yaqulu ya dinga wadi ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada ashiri abin da ake faɗa min gaskiya ne kai tuna ina da bayan shirka da Allah ba Allah ya ban min gona ta kaga abin da za a iska na lahira da azaba ayati ko jira ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada sai Allah ce walam yan lahu fi'atun yansurunahu min lahi bai da wasu jama'a da za su taimake shi kuma bayan Allah haka ya kamata kowanne mu ya sani in Allah ya so ka maka masiba baka da mai taimakonka baka da mai kawo maka ɗauki. baka da mai iya maka agaji shine wallam yakul lahu fi'atun yasbu lahu min dunillah kada yawan an uwanka yawan madiyanka da ya ce ana aktaru min kamala wa azzu nafara ni ni fi yawan dukiya ni ni fi yawan masu ɗan uwa masu taimako na Allah ce wallam takul lahu fi'atun yasbu lahu min dunillah baya da wasu jama'a da za su taimakai kuma bayan Allah wa ma kana muntasira ai bai kasance a taimakai ba tunda bai taimaki kai ne bai koma ga Allah ba dama taimakon na Allah ne Allah shi ke sa mutane su taimake ka Allah shi ke sa mutane su so ka. in ka bi shi ka samu in baka bi shi ba kuma in ya ga dama sai ya mai ka baka da kuma baka baka samu ba sai Allah ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaqqa mala yace wala alwalayatu bi fathi alwawi an-nusra ita ce hunalika alwalayatu wata taimako na Allah ne wa quri'a bi kasriha an karanta hunalika alwilayata in ka karanta da kasara ga wawu sai kasance ayyul mulku wal qahu mulki na Allah ne kaga an ce hunalika alwalayatu to ai nasara da taimako da ma lillahi da Allah ne kace kuma hunalika alwilayatu ko ai mulki da iko da ƙarfi na Allah ne dukkanin su kuma gaskiya ne kamar da muka ce wajen maliki da maliki dukkanin su sifofi ne na Allah to hunalikal walayatu lillahi sunaye ne na Allah hunalikal walayatu lillahi haka lamarin da yake taimako na Allah ne wanda ya nemi taimako ga Allah Allah sai ya taimake shi taimako alhaqi na gaskiya huwa khairun Allah shine mafi alkhairi sawaban wajen bada lada wa khayrun uquba kuma karshen al'amarin wanda yace Allah ya fi karshe na kwarai haka wanda ke son karshen kwarai shi sai da Allah Allah ya bada misali da wannan bawan Allah wanda ya kibiya Allah ya nuna bayan Allah ya yi mai dukkanin ni'imomi ya nuna ne, dubara ta yi shi ya fi sai Allah ya gama da dukiya shi haka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba su labari su da suke cewa sai ka ba su Bilal sai ka ba su Ammar sannan za su ji ka ka ba su labari ko masu dukiyar ko masu mulkin Allah na iya anshi dukiyarka game shi ka talaka baka da komai Allah na iya anshi ka game shi ka kaskar kace ana ga kaskarkacce ka ji baka da komai amma wanda ya koma ga Allah sai ya samu ƙarshen koyi kuma ya samu babban lada sai Allah ba mu wani misali wa ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا sallace wa doyi lahum matal hayatid dunya su da suke cewa masu duniya ne ba su zama da bilal ba su zama da ammar ba su zama da fabbab ba su zama da irin wa'annan talakawan to ka ba su misali don cin wancan misalin da aka ba su na mutum biyu talaka da mai kuɗi ga talakan da yake biya Allah mai kuɗin da yake biya Allah ya dawo yana cizon yatsa ka ba su wani misali ka ce musu matsalar hayatid duniya misalin rayuwar duniya kama in anzalallahu minas sama'i kamar ruwa ne da muka sauka kuwa daga sama fa khalaqa bihi nabatul ardi sai tsiro na ƙasa ya haɗu da ruwan wato ruwa sun fito sun fito tsiro shi ne misalin rayuwar duniya fa asbaha shiman taburu iyahu sai ya wayi gari busashe wannan abin bayan ɗauke ruwan bayan an je da ruwa sai wannan tsiron ya bushe ta taburu iyahu ai sibu huwa tuqriquhu a sai ruwa ta iska ya dinga ne nan da shi nan da shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai kulli ne akan akan mai iko ne akan dukkan komai wata misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne da Allah ya sauka suwa daga sama da Allah ta da suwa sama sai tsiro ya fito da ruwan suka doke da mana ta wuce sai tsiron sai ga ya bushe sai sa ya fara doka kai nan da nan sai wuri ya koma fako babu komai saka duk abin da ka samu na rayuwar duniya Allah ya baka kuma abu ne mai karewa Allah yana yawan buga misalin rayuwar duniya da ruwa cikin suratul zumar Allah ya ba mu labari Allah yake cewa inna ma masalul hayatid dunya huwa fi inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalaqa bihi فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله تشكي سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كما إن الله من السماء مثال رأيوة الدنيا كما هو لأن تفكسوا بدا السماء فاختلق به نبات الأرض سيتشوتو بعدين تتروى بكتا مما يأكل الناس والأنعام وكي تقول لك تتروى أن موسى لا تتكي تتكي ثم تبودي تتكي حتى إذا أخذت الأرض زخوفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس الله يكي كي أساتاي شوك ta taso wa zayyana ta yi kawa wa zanna ahluha annahum qadiruna alayha ma sai ta sanya tsammani su da iko akan ta wato sun ji dadin ta wa zayyana wa zanna ahluha annahum qadiruna alayha ataha amuna laylan auna naharan sai al'amarin mai zo mata da daddare ko da rana faj'alnaha hasidan sai musanya ta kasance hako ka allam tarna bil amsi kamar ba ta kasance ba a jiya haka misalin rayuwar duniya da kun ko a cikin suratul yunus Allah ya buga misalin rayuwar duniya da ruwa Allah ya kan yawan buga misalin rayuwar duniya da ruwa haka na cikin suratul zumar Allah ya ce inna ma matul hayati dunya a cikin suratul zumar Allah ya ce alam tara anna Allah alam tara anna Allah anzala minas samaa أنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتلكه فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب اعلموا أنما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كزرع كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإلا آية الله مثل ترى والدنيا الدنيا دروا da suke sauka iho ya fito na ɗan lokaci ya burge mutane ya yi kyawu da an shi ruwa da an ɗauke ruwa daga sama ya bushe sai ya fita sai ya kasance ya zama babba ba a yi ba Lokacin duk abin da ka gani na ƙawar duniya abu ne wanda ke faruwa na lokaci ya tafi yasa Allah yake buga misalin rayuwar duniya da ruwa Imam Ibn Kathir ya kawo abinda malamai suka ce yace qala al-fuqaha masu hikima suna cewa inna ma shabbaha ta'ala ad-dunya bil ma'i Allah yana siffanta duniya da ruwa li anna al-ma'a la yastashiru fi mawdi domin ruwa baya tabbata wuri daya in yazo wucewa yake haka in akwai kuɗi yau gidanku zai su koma gidan su wani kazalika duniya la taqa ala ahadi haka duniya take ba ta tabbata ga wani ba cewa ai mu tun lokacin annabi gidan mu adda kuɗi har yanzu ne a tun tuni an canza an yi wasu shekara ɗari da suka wuce akwai wanda ya gaya mini a Sokoto wani babba ne yana aikin ba da tallafi babba ne zan ku za ku san shi yace shekara talatin da suka wuce duk wanda aka kwata gidansu ake cewa shine gidan masu kuɗi sai da aka gane wajen karɓar zakka da wakafi kowa ne wanda shekara talatin gidansu ake buga misali da su ne manya-manyan masu kuɗi yau sai daga ɗan gidan a kwamitin wajen kwamitin zakka da wakafi yana bada yana karɓar tallafi shi ba sai taimaka mai da na kunu azumi ya taho kun ga ruwa duniya kamar ruwa ne ba ta tabbata wa wasu suka wani annal ma ala yastaqimu ala ala saboda ruwa baya tabbata hali sai canzawa yake ala halatin wahida kadalika duniya haka yan duniya ita ma ba ta tabbata akan hali daya wali annal ma ala yabqa domin ruwan kuma ba su tsayawa wa yadhhabu tafiya suke yi wa kadalika duniya tafna haka duniya take ita ma wucewa take karewa take ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتلى kuma ruwa babu ya iya shiga cikin ruwa ya kasance bai dutse ba Ka kadalika duniya la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha haka duk wanda ya samu zuciya ka dan tsira daga fitnarta da kuma lalacewa da yake lalata mutane wali anna al-ma'a idza kana bi qadarin kana nafi'an mujtal misali na gaba na duniya da ruwa domin ruwa idan suka kasance gwargwado tsaka tsaki to suna da amfani kuma suna fidda tsiro wa idza jawaza al-dara idan ruwa suka wuce iyaka kana baran muhlikan sai suka kasance masu cutarwa masu halakawa kamar da aka halaka mutane annabi annabi ne ko da su yace wa kadhalika dunya al-kafafu minha yanfa'u haka nan duniya in Allah ya baka abin jiyan bukatar ka ka samu amfani wa fubuluha yadu mafi yawa in ta wuce iyaka to cutarwa suka kai وفي الحديث يا ذكي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل شاون يا كما النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا من ذا الله إني أريد أن أكون من الفائزين ina son in kasance cikin wanda suka samu babban rabo kala ta daga ce mai zari duniya wa kudin hakal ma'in ra'ili kabar duniya Katiba ɗiba cikin ta kamar ruwa wanda suka fanta, wanda kamar shi kamar ruwa da suka fanta, fa innal qalila minha yakfi kadai in ka ɗebo ya ce kai bukatar ka wal kathira minha yuqdi mai yawa daga cikin duniya zai sa ka kagawa da girman ka ya tafiyar da kai wa fi sahih muslim an nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin sahih muslim daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qad aflaha man aslama duk wanda ya musulunta ya samu rabo ba musulunta ɗaya ba wa wuzika kafafan aka ba abin da ka isa sai ya kasance kana da dukiya wadda ta isa ka kariya duk bukatar ka wa qalla Allah bima atahu kuma Allah ya bashi wadatar zuci da abin da ya bashi bai tunanin to yanzu ina da gidan da ke isa ta ina da motar da ke isa ta ina da tufafi ina akwai abinci ina ci lafiya lau to akawun account da banki kaza da account ina da banki kaza da yili na da kaza ya kamata ina da gida kaza to duk wanda aka ba kafafan abin da yake isa kuma ya aka bashi wadatar zuci to lalle Allah ya taimake shi kuma Allah ya bashi babban rabo kuma ya samu babban rabo hadisi Imam Muslim ya rawaito shi haka shawul Islam bin Taymiyyah yake cewa misalin duniya misalin kuɗi kamar misalin toilet ne misalin duniya kamar misalin toilet ne Me misalin duniya da toilet toilet ana buƙatar ce ana buƙata ce dole ne duk kowane gida ka gina sai an gina toilet domin toilet dole sai da shi ka san rayuwar duniya kuɗi dole sai da su za ka tashi ka nemi kuɗi in aiki ne ka je ka nemi aiki in kasuwanci ne ka je ka yi amma tolet ana bugun gaba da shi ana alfahari da shi ba alfahari da shi mutum da su zuwa gidan ka mu zai kai ka tolet mu zauna tolet kaga ba a haka nan haka duniya wata tolet ba ka san cikin cikin ka gaba ɗaya tolet in gidan ka mancewa kake da shi sai ka su ta taso sai ka ya ah, da dama an jira a shi sai a je a shiga amma ka je kana ta mutu ake kira sunan kawun in din gidan sai so bai ko ba da tolet ba haka nan amma kana tuna kawun falon gidanka kana tuna kawun ɗaki to kada ka mai da dukiya ta kuma kamar falon gidanka kamar gina gidanka kamar ɗakin gidanka kamar gadon gidanka da kake mamai ta koma ta koma kamar toilet wanda mafi yawa manta shi ake baka taba tunawa da toilet gidanka in ka fito har ka koma amma da ka buƙatai ka san akwai shi zaka dukiya take kai tanadin abin da ke isarka kakka ce ban yin tanadin zuciya ban zuwa in nema ba daidai bane amma ka nema amma kakka sa cikin zuciya ka sa cikin aljihu Allah ya ba mu iko yin haka ya azzata mu da halal din shi ya wadatar da mu da halal din shi kuma ya ba mu ikon neman lafiya fiye da muka mai da hankali a duniya annan za mu dakata a tarafi wa abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kafe shi cikin san mai sa cikin tasawuf atambehe da ustadi mushi atambehe da ustadi mushi watan kowa ya san babu cewa kowa ya san corruption ne wanda yake zuwa daga manyan gwamnati zuwa kasa in ofa an ce ta masu digiri ce kana da digiri babu da ai ce ka tsaye to in ka tsaye wanda ya sai san maka shi adda azaba kuma wannan abin yana nan yana da yawa muna kira gwamnati musamman wannan gwamnati ta shugaba Buhari da ya kasance kira yake da cin hanci har yanzu akwai cin hanci da bata taba ba ko kadan shi ne sai da ofa muna gaya ma shugaban kasa ofa ake sayarwa mutane suna sun gama aiki sun iya dage suna da komai amma ofa ta yawa ake yi a manyan manyan ma'aikatu kuma a bincika a yi a yi wannan maganin wannan muna sanar da hukumar EFCC su san cewa sai da ofa ake yi a ma'aikatu ta bincika kuma za ta tabbatar da haka a yi maganin wannan babu shawo wallahu ta'ala ala Thank you. ya kamata su shirya ne ma a bin da Allah babu da Allah sahi nan buƙi san ba sai dinga ba shi da kanshi watan da kyauta ba bai bai ka kada kike mai tinka bai baka ba amma da tsare ma shi kun ka duka ba za a yanke ma hannu ba abinda kai ba saka kai ba ka dai wuce iyaka kawai shi kun baba ya diba in baban bai ma tufafi kuma kana kasa shi karu da ya kamata ai ma tufafi to babu ne ji ka dan ba ka dan tufafi gogoro irin wanda ake ma amma eh haka da mata da kaduwa in babu da mata da ɗa duk duk duk duk daidai ne da mata da ɗa in miji bai ba abin da ke so yana laka su ba in dai an ba ya kai ne ne ma kai ne ba saboda hadisi hindu da ke cikin sahih duk kun san shi tace miji na yana da kuɗi amma ba ya ba mu sai Allah ya ce ku ji ma ya tsiki wa ahliki bil ma'ruf ki doki abin da ke saki ko waladi ki doki abin da ke saki da ke da 'ya'yanka cikin dukiya ta bil ma'ruf zaka idan ya ya kuke wanda ba ku sani ma ba baban yana da dukiya ba ya ba ku amma kamata yayin irin su goma shadda 10015 to ba da bane su dubu goma sha biyar na shadda uku na dinki ku je ku amma ka kuce wuce ka ku dake ne ku ya ku kyauta ba in ba gogoro halin irin ku duk shadda dubu ku ake sa ku tsaya da 1000 ita ma mace da mijinta baya bata abin da ke sabta yana halarta ta diba gurgurdun abin da ke sabta din ma'ruf in ta diba abin da ya fi na gidansu za ta biya saura lahira wallahu ta'ala alam kuma an karɓar su kuma sai da zai kuma ai kai ta tuba kawai kace istighfari ga Allah kai ta kyautatawa idan mahaifiyarka tana da rai kai ta kyautata mata kai ta kyautata mata wani yazo inda Abdullahi bin Abbas cikin wannan tambayar ta Abdullahi bin Abbas ya ce mai mahaifiyarka tana da rai sai ce ban ba ta da rai sai ki to kaje ka ce istighfar ki tuba har Allah ya karbi tubanka bayan ya fita sai mujahid sai daga cikin albab la bin abbas sai ke ce mai ya gabna anni rasulul rasulullah ni sa'alta an ummihi ya kai annan bakkan manzo Allah dan ka tambaye mahaifiya ce ya ka maka magana ya kan zinayi ga abubuwan da dan ka tambaye game da mahaifiya ce sai ce ya mujahid ban san wani abun aikin lada ba da yake kakari zunubai kamar liman mahaifiya biyayya zaka duk wanda ya mahaifiya cikin ba wannan abin ba kai eh, duk wanda ya mahaifiya tana raye ya san ya taba aikata wani aikin zunubi to mafi hanya ta sauki ta samun gafara shine ya yi lazanci mahaifiya ya ya shi yi mata ladabi ya dinga mata biyayya ka san abin da kai mugun aiki ne babba aiki ne ya akwai shari'a musulunci ka bada kanka a maka haji daidai ne a maka haji a ce ka idan ba ta ci gaba nan duniya ka koma inda Allah in ka yi in ya ga dama ya ansa ina ya ma in bai ga dama ya ansa ba kuma da a da kai gurin abin da kai daga baya in kana da la ilaha illallah daga baya shiga aljanna amma wannan mugu abu ne abu ne wanda babu kyawu an yi cike shege kuma an zubar kaga dukkanin shi an yi zina kuma cike ya shiga kuma an zubar da shi kowanne su mugu abu ne Allah ubangiji ya tsare mai kare amin kun rubuto ne cewa mun shawara malam mun shawara a nemi taimako a bashi wani abu cikin kuɗin da aka nema wajen taimako ba ta ake nufin ko a bashi a ba shi wannan da ya musulunta abinda da nake ba ku shawara sai eh, lalle a nemi taimako ya an samu sai aka shi da amintacce a ba shi zuwa kwana biyu bayan kun dukkanin binciken da kuke da tabbatar da cewa lamarin haka yake saboda musulunci na kun cikakken bincike yau tun da safe wani kira ni da waya ya malam fatawa muke nema tun lokacin su ne ko bayan sallah asuba ne yake ga wani ya zo inda muke ya musulunta idan musulunta bayan mun kara mai abin da muka mai kafin mu bashi sai wani ya ce wallahi ko shi kan ya ya musulunta waje kaza sai ce to malam ya kamata mu yi da irin shi to ba ba muna sabbin wani bane ba muna wayi ba amma daidai ne aika sabbuti ka samu cikakken bincike da ku neman mai shawa ku neman mai taimako shawara da ba ku sai a aje abin da ake nema na neman taimako a bincike ka kwana biyu a ƙara tabbatar da abin a ƙara yin shawara da ya kamata a ba shi kuma da ya kamata wani sana'a ya kamata a aza shi Allah ubangiji ya ba mu ikon taimakawa na'am haka masu iko sai su ce baka sai zama su zama su Allah ya ce سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين طيب السلام عليكم Abubuwan nan ce ko? Eh.